Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. An fara taron kolin manyan kasashen duniya 20 mafiya karfar tattalin arziki a duniya ta G20 wadda kasar Italiya ke daukar bakoncinsa a jiya Asabar a birnin Roma. inda shugabannin manyan kasashen za su tattauna a kan muhimman batutuwa da suka hada da farfadowa daga annobar covid-19 da kuma batun sauyin yanayi an shirya tarbon girba ne a babban zauren taro na lanavola a roma inda prime minister italiya mario draghi ya tarbi shugaban amurka joe biden da wasu shugabannin kasa yayin da suke la'akari da bin dokokin covid-19 taron kolin da aka fara a ƙarshen wannan mako shine na farko da shugabannin kasashen suka gana fuska da fuska a cikin shekaru biyu bayan taron koli ta yanar gizo da saudi arabia ta ɗauki bakoncinsa a bara shugabannin da aka gano ba su halarci taron ba sun hada da shugaban rasha vladimir putin da shugaban china xi jinping da kuma na mexico andre manuel lopez obrado za su shiga taron ne ta yanar gizo a gida saboda dalilan annoba taliban ta faɗa a jiya asabar cewa idan amurka ta ki amincewa da halaccin gwamnatinta a afghanistan to za a ɗauki tsawon lokaci ƙasar na fama da matsaloli kana a hankali matsalar za ta shafi duniya baki ɗaya Kungiyar mai ikirarin musulunci ta sake kwaci mulki ne a cikin watan Agusta, kana ta kafa gwamnatin wucin gadi a Kabul bayan da sojojin kungiyar NATO a jagorancin Amurka suka fice daga kasar lamarin da ya kawo ƙarshen yakin shekaru 20 da aka gwabza a Afghanistan. Amma kuma kasashen duniya baki daya ba su tabbatar da halaccin gwamnatin Taliban ba. kana ana hana mata kai ga dukiyar afghanistan da ta kai kimanin dala biliyan goma da galibi yake jibge a hannun gwamnatin amurka duk da matsalolin jin kai da afghanistan ke fuskanta da kuma ta taɓarɓarewa tattalin arziki jami'an tsaro sun harbe mutane uku har lahira a cikin zanga-zanga a jiya asabar ta kalubalantar juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar sudan Kungiyar likitocin Sudan ta faɗa tun da fari cewa an harbe masu zanga-zanga biyu an kashe, amma bata tabbatar da mutuwar mutum na ukun ba lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta a cikin taron jama'ar a undurman birni na biyu bayan Khartoum. Jumular mutane goma sha biyu kenan aka kashe su a cikin zanga-zangar tun bayan da sojojin suka kwace mulki kana suka hambarar da firaminista a ranar litinin Zanga-zangar ta jiya Asabar ta tattaro dubun dubatar mutane a babban birnin kasar Khartoum da ma wasu manyan birane a faɗin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga dan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. a wannan mako ne ake sa ran amurka da kungiyar tarayyar turai za su sanar da wata yarjejeniya da za ta warware takaddama a kan haraji da tsohon shugaba donald trump ya dora kan karafe da dalma da ake shiga da su amurka lamarin da zai kawo sauki ga kasuwancin kasashen turai in ji wasu mutane shida masu masaniya ga yarjejeniyar majiyoyi uku sun ce yarjejeniyar da har yanzu ba a kammala ta tare bayananta ba za ta baiwa kasashen tarayyar turai damar aiki karafe na tan miliyan uku da dubu ɗari uku zuwa amurka ba tare da biyan harajin aikin ba a ƙarƙashin wani shirin sanya wa haraji suna shugaban amurka joe biden yana neman ɗinke baraka da ƙawayensu na turai bayan da shugabancin trump ya ta fuskantar matsala da ayyukan china na tattalin arziki lamarin da ya kai beijing ga samun gagarumin karfin samar da karafe da suka mamaye kasuwannin duniya A ƙarshe, a yau Lahadi an fara babban zaɓe a Japan, inda Firaministan ƙasar Fumio Kishida yake sa ran zai lashe zaɓen jama'ar da suka sha fama da annobar COVID-19 tare da alƙawarin kashe kuɗaɗe a lokacin da jam'iyyarsa mai mulki ta 'yan mazan jiya take neman sabon wa'adi. Kishida ya zama shugaban jam'iyyar Liberal Democratic Party LDP ne a watan da ya gabata bayan da Hidi Shuga ya yi murabus bayan shekara guda da yake aiki galibi saboda rashin gamsuwar jama'a game da yadda yake tunkarin yaki da COVID-19. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne, kasuwa mu da sake saduwa a shirinmu na kasuwa kai miki dole wanda ni alfonso sokorigwe na shirya kuma zan gabatar a cikin shirinmu na wannan mako mun leka ne kasuwar nkwatara a garin uturu da ke karamar hukumar isukwato na jihar abia inda tarihi ya nuna cewa wannan tsohuwar kasuwa ce ta aka kafa shekaru aru arun da suka gabata ku kasance da mu To malam kana iya ga mana sunanka? na Sunana Alhaji Isi Haruna, Sokoto State, Gadar Lauka Gambar Keriya. To bisa dukkan alamu ya daɗe da ka fara gudanar da harkokin kasuwanci a nan kasuwar. Shin wace shekara ne ka fara harka a nan kasuwar? Karamin takadiri da yanzu na kai kusan shekara talatin ina kasuwanci a wannan kasuwar. To a wannan shekarun shin ya zaman ku yake da masu gari lai Allah zaman mu lafiya kalau shi ba wani tsangwama ba wata rinuwa sai zama lafiya kawai sai wasa da dariya kawai. To malam ko kana iya gabatar da kanka? Sunana Shu'aibu Idris Zaria. Mazaunin Okiwe, su State. wace harka kake kasuwanci ne ke yi na sai da kayan tare da abin da ya shafi batir fitila da sauran abubuwa masu kama da wannan to yanzu a kasuwan to kasuwa alhamdulillah ala kullu halin saboda kaga yanayin damuna kasuwan sai a hankali ba kuɗi gurin jama'a harka ta yi karanci amma alhamdulillah alkawari na Allah duk lokacin da ka zo kasuwa insha Allah za ka samu abin da za ka sha insha Allah eh to shi wannan rediyo na ne to wannan rediyo mukan sau shi kimanin dubu biyu da ɗari shida zuwa da ɗari bakwai mukan sai da ɗari bakwai da ɗari tara ka san yanayin kasuwa a sa suna ne a tsaya alhamdulillah muna samun gwargwado So how is the market today? There's no market. We have today. Cynthia Ugochi kenan tana cewa yau kwata-kwata babu ciniki saboda ga gyada ko gida kuma ga shi lokaci kurewa yake. You come by the radio. How is here? I like the radio, but <laughs> they come price for me now. How much you want make sell them for you? You sell them for me. Azubi, ya ce ya karfinsa dubu biyu da dari biyar ne kai ya kake ganin. ya rike ya canza yanzu ba kamar da ba abubuwan sun yanzu. Ana muna sai da shiga dubu uku ne amma yanzu dubu uku muna sai da. a kadar masa a wannan farashin ba. a yanzu malam. Musa. Musa ne albasa. Eh, Musa ne albasa. Yanzu ya kasuwa. alhamdulillah yanzu muna sai da albasan a ah, kamar yadda dai za ke dan samu wani abu a ciki duk da dai ta kara kuma mutanen suna hakura suna siya kamar yadda dai za a samu wani abu insha Allah wato farashi kenan ya haura eh farashi ya haura akan da yanzu shi wannan kashin na ake sayar da shi wannan kashin wannan kashin ana sayar da shi 200 ne to da na ake sayar da shi da kamar shi ana sayar da shi naira 100 naira 100 eh tsari kake ko dai kai dillalin albasa eh muna kawo su masu siya suna sara hannu mm. kuma idan sun zo mai son kashi haka zai siya mai son kuma kancin wanda zai je sayar za mu riga mishi je sayar mm, to shi ne abin da muna yi to shi kwandon albasa yanzu nawa yake to akwai kwando kala kala ne akwai karami akwai babba akwai kuma kashi wannan daga gani dari biyu akwai naira hamsin akwai dari kuma gwando ya danganta da irin wanda kake so in kawo wani zai ce yana son kamar 500 naira wani zai ce 1000 wani ma zai siya 2000 naira ya ce kwandon yake so to ka gani ya zama a ce kwandon da za a bayi daban-daban ne akan wanda zai siya 500 wajen siya dubu da ba kala ne ba mm, to wani ne buhun albasa ne yanzu to buhu yanzu shi ma kusan kala uku ne mm. akwai karamin buhu da suke ce masa solo to akwai kuma babban buhu da ake ce karara akwai kuma fari wanda ake ce masa white muna sai da kamar shirin da shida da biyar da hudu da ana sayarwa ya danganta dai da yanayin kasuwa sai garara yana kaiwa talatin da talatin da wani abu haka ko da biyu ko talatin da uku haka duk bayan da ba kaiwa To malam ya sunan naka? na Bilyamin. Me kake sai da na ga wasu tsare ne dai ko dai igiyoyi ne na ke. Ne nake sai da. Ah, to ya kasuwan ga nan dai sai dai godiyan Allah. Hmm. Abun da waya. Sabida. Saboda matsalan kasuwa wasu suna ba su da kuɗi. Ah, suna ba su da kuɗi. Eh. Wannan farar igiya nawa ne kake sai da ita? Naira hamsin hamsin ake sai da fara daya. Wannan jan ɗari biyu biyu ake sai da. Eh, na ga kuma wannan farar ta fi wannan jan amma kuma ya na gan farashin ne ya bambanta. Ah, ya bambanta don wannan lokacin muna sayan shi dubu ɗaya da ɗari uku yanzu kuma ya kai kusan dubu daga kan sa'i. Mm-hmm. Kaga dole ne farashin ya. Eh to su wa kike amfani amfani da wannan igiyan suna saya ne suna shanyan tufa wani wasu suna jan ruwa a rijiya to yanzu mun shigo zauren kifi malam ko kana iya ga mana sunanka sunana abdullahi abubakar yau ya cinikin ne yake eh gaskiya ciniki alhamdulillah ga shi nan muna taba muna fama saboda ruwa kwanaki ya dami mama yanzu ruwa alhamdulillah ya ɗinka ka kasa kifin ne kashi uku shi me yasa ka kasa su haka eh saboda na kasa shi kowane price na shi daban-daban ne akwai na dubu biyu akwai na dari biyar akwai na dubu ɗaya da dari biyar wancan manyan su suna da naira dubu biyu ana sa da su dubu ɗaya da dari biyar in sun nema sauki ma muna rage musu dubu da dari uku kawai dai karamin riba da kudi dai ya dawo dai a sama sayar a sai wani gobe a kawo wani a sayar haka shi ne muke to shi wannan na tsakiya fa eh shi wannan garin wannan ne shi garin na ake sayar da shi muna so da shi gaskiya dari biyar biyar ne sakin shi kenan hmm. in dai wani ya zaɗan kawo kukan shi babu kuɗi babu kuɗi muna iya rage mishi hamsin muna rage ɗari muna sayar musu naira ɗari kudi haka muke sai da shi amma gaskiya shi ɗari biyar biyar ne amma saboda da yanayi ana iya rage musu ɗari da naira hamsin ɗari da ina tsari ne kuma ina ce duka ne ba wanda bana yi amma yanzu siya nake yi. Malam barka da lafiya talauto ya sunan malam. Sunana Yusuf sami Yanzu me kake sai da? Ina sai da Wani hali to cinikin gyada yake yanzu? To gaskiya gyada yanzu ta yi tsada kuma ba kasuwa. Muna sai fenta ɗaya naira dubu har fenta ɗari biyar. Muna sai kwasta ɗari biyu. Amma gaskiya ga kaya duk muna tare da shi. Ga masu dankali ma gashi abubuwa da sauransu duk muna ciki da su ba ciniki. sakamakon mutane ba mu kuɗi a hannunsu. To ba kwa ganin irin kun ɗaga farashin ne sosai shi ya janyo hakan. Eh to abin da ya sa dalilin a wancan satin a can gun da muke siyo kaya lafiya kayan ya yi tsada. Lafiyan bari bari kenan. Bari ba lafiyan bari bari kenan. A can muke siyo kayan to kuma kasuwannin kayan ya yi tsada da yawa. saboda haka yanzu ma an ɗauko shi an kawo shi ribar shi ma ba shi da riba sosai sakamakon aje wannan kasuwa ba a sayar ba aje wannan kasuwa tun da yanzu muna kwacara. wato yau kwata-kwata an kwacara sai a hankali a gaskiya an kwacara yau kasuwar bai shi sai dai kuma Allah ya sa mu samu fansa a gaba to shi kenan mun gode masu sauraro kenan abin da ya sawwaka a shirinmu na wannan mako sai kuma wani mako cikin ikon Allah shirin Hausa. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Assalamu alaikum uh, yan uwa ina muku barka da wannan safiya barka da wannan lokaci uh, sunana Pastor Abubakar Musa ina aiki karshen Iglesia Assembly de Dieu a nan Niger bayanin da nake so in a cikin uh, wannan lokaci shine bangaren yara ko zan ce matasa a bangaren samari da kuma yara ya kamata a matsayin mu na uwaye mu iya tarbiyyar da 'ya'yanmu yadda 'ya'yanmu za su ko wani addini da kake yi Allah ne ya aza wannan mataki na tarbiyyar da yara su zama kamilu su zama yara wanda suke zama da tsoron Allah a cikin rayuwarsu yara wanda za su tashi cikin ladabi da tarbiyya mai kyau idan muka diba mun gani a cikin wannan yanayi da muke ciki ko cikin wannan zamu da muke ciki a tarbiyyar yara ta gurbace muka diba ta so mu a lokacin da idan korawa ya maka magana ya dibin kama aka yi an san ka san me ake nuhi mai amma yanzu ban san menene ya kawo haka ba rashin kula da yara ne yasa tarbiyyar yara ba ta da muhimmanci ko ba ta da yara ba yara ba su da tarbiyya a yanzu a cikin wannan zamanin muke ciki kuma abin da ya kamata mu hanga ne idan muka diba mun gani a yanzu yara za ga yara kanana kanana ne amma sun sa kansu shayi shayi bangaren taba bangaren wayoyi bangaren su taramo da su kwaya in muka duba a baya shekaru da suka wuce babu wannan kuma idan abin da ya bani mamaki idan muka dibi muka gani a baya babu addini mutane ba ba su da wannan addini nan da wanda ya yi yawa haka amma yara akwai tarbiyya gare su mutane suna da tsoron ubangiji suna kiyaye abubuwan din amma yanzu da addinin ma yake haɓaka da sani yake zuwa na addini amma yara suna zama da rashin tarbiyya abin yana zama da damuwa a yau in ka diba bangaren ma yan mata a rayuwa wani lokaci sai ka hito da ka gani abu bai da mahimmanci za ka gani wani wuri inda gani yan mata ga su tarbiyya dai babu abu ya kamata yau mu tashi tsaye mu koda mu yaran mu da tarbiyya mu da yaran mu su san ubangiji su kare kansu daga dukkan lalan rayuwa kan yan mata kan samari mu tarbiyyar da yaran mu mu tarbiyyar da 'ya'yan mu wani lokaci kuma rashin kulawa ne ya kamata uwaye mu kula da ɗiyan mu mu da muke da su wani lokaci uwaye suna hita ba ruwansu da yara sai dai kabar a bar uwa in ka hita tun sai ka teka sai da dare ne ka kashe kuwa ba ka san sun ci ba ba ka san masu ci ba ba ruwanka da su to wani lokaci za ka gani yara kanana ne suke sace sace a yanzu za ka ga yan yara kanana sun sace salula yan yara kanana sun shiga gidan wani yan yara kanana sun yi abubuwa na bai da kyau ya kamata mu tarbiyyar da yaran mu mu kula da yara kuma yaran nan idan ba mu tarbiyyar da su ne ake amfani da su a ta a sa su cikin wani hali inda za a koya musu tarbiyya wadda ba ta da kyau su ne suke zuwa suna ta yin kashe-kashe a harbe-harbe ana ɗaukar su ana sa su cikin lalan hali lalan rayuwa ba ta da kyau amma mu san iya yadda da mu iya mu kula da yaran mu mu sa su hali mai kyau wanda yake da muhimmanci wanda za su tashi idan sun tashi zama da rayuwa mai kyau kuma a bangaren karatu ya kamata mu koyar da yaran mu yadda za su yi karatu bai kamata mu bar yara babu karatu ba su tuwo lokaci za mu gani a bangaren mata ba a cika sa kula da karatun mata ba ya kamata a taimaka mata su yi karatu wani lokaci ga ma an haɗa mace da na ai mata aure ba a kula da ita karatun ta yana kamata mu mu sa mata su yi karatu su ma su zama wani abu duk da mun sani lokaci da yana tafiya ana akwai sauyi yana zuwa mata suna karatu mai amma har yanzu akwai kalamcin wannan mu sa ya mata su yi karatu sannan kuma akwai wani bangare da nake so yi magana kan tallata mata bai kamata ba yan mata suna talla akwai wani lokaci shi ke sa yara su lalace cikin talla da suna yi saboda waɗansu za a gani ta wurin tallan ne yan mata suke sa kansu cikin hali wani bai da kyau yara ƙanana sa suna talla suna talla suna talla suna talla daga nan sai su lalace su rayu ta gurɓace nagode. madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. tun bayan karɓar rigakafin cutar corona a watan maris din shekarar 2021 nau'in astrazeneca a najeriya hukumomi musamman na lafiya ke ta faɗi tashin wayar da kan jama'a game da allurar rigakafin sai dai kuma har yanzu da yawa daga cikin 'yan najeriya suna da tababa kan sahihancin allurar rigakafin ga lafiyarsu wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna da daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko da ke Abuja Dr. Abdullahi Bula Magarba don jin ƙarin bayani game da allurar rigakafin na corona da kuma irin matakan da hukumar take ɗauka wajen wayar da kan jama'a game da rigakafin. To dakta barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum barka da yamma Hajiya Hawa. Za ka yi mana ƙarin bayani game da allurar rigakafin corona don har yanzu 'yan Najeriya suna da ta baba kan sahihancin allurar. Na farko dai tukun ya kamata mutane su fahimci mecece allurar rigakafi wato allurar rigakafi ba kamar a maganika ne na yau da kullun kamar a ce ka je ka sha dol ko kuma kana wani ciwon ciki ka ji a baka ko wani antibiotic ko wani waye wanda yake zai maganin jinya da take ta riga ta samu mutum su allurar rigakafi wato ainihin sinadari ne sinadarin kuma wato shine ko ya kunshi a ainihin kwayar cutar wato wani bangaren ta ko kuma ita kanta kwaya cutar gaba daya wanda aka kashe wanda ake cewa killed ko kuma a ce an raunana nata wanda ake cewa wato weekend ko kuma wani bangare na jikinta da take da take uh, fitarwa to wannan shine ake dauka sai a sawa mutum to wannan kuma shine zai sa mutum ya samu garkuwan jikinsa in yi sosai ya ginu ya gano kamar duk lokacin da ita kawai cuta ta shigo ta gaskiya to sai jikin mutum ya yaƙe shi wato lura kafi abin da suke shi ne su suna ainihin wato kamar zabar da jikin mutum ne akan ya shirya ko da ga wata jinya za ta iya zuwa sai mutum ya shirya to haka su ba su suke maganin ba amma garkuwar jikin mutum shi yake wa kansa magani so haka suna taimaka wannan shine ainihin allurar rigakafi sannan kuma wato akwai wasu abubuwa wanda yake su suke ainihin sawa allurar rigakafi ta yi aiki sosai ko kuma za ta yi aiki sosai ba na farko wato mutanen da suke da karancin shekaru wato idan kika basu rigakafi jikinsu ya fi ansawa ya fi shirya wa jinyar shi yasa jama'a za su fahimta cewa idan duk lokacin da kafi yara zamu ce kafin yaro ya cika shekara biyun nan a je masa a jiya masa duk alwar kafin da ake yi wannan shine dalili sannan kuma idan mutum yana da kyakkyawan matsayi na abinci da ake cewa good nutritional status wato saboda su kansu kwayoyin da suke ainihin sojoji ne a jikin mutum wato farin jini shi jinin mutum wato ya kasu karfi biyu akwai ja akwai bangaren fari to bangaren farin wannan shine wanda yake su ne sojoji a jikin mutum su suke fidda sinadarin da yake yaki da cuta to idan mutum yana cin abinci isasshe to ya fi samun su idan za su fi wato za a su a jikin mutum kuma ainihin ya fi tasiri sannan kuma mutanen da suke da rauni wato kamar a ce mutum yana da kamar ciwon sankara to sankara ainihin tana raunana raunin jikin mutum saboda haka idan ma ka ba mutum daga kafi ba dole bane jikin mutum dan saboda yana yaki da wancan ma abun. ka gani yana yaki da sankarar yana yaki da uwa da yawa to ba zai iya ansa kiran wannan sinadarin cewa ya shirya ga wannan jinyar ba haka kuma mutanen da suke da cututtuka kamar a ce mutum yana da ciwon siga kamar mutum a ce da hawan jini sannan kuma ko kuma mutum a ce yana da ainihin wato irin yana shan maganin da ike yana rage garkuwar jikin mutum sannan kuma irin mutane kawo masu kamar tuberculosis da mutane da suke da kamar wato cuta mai karya garkuwa da ake cewa HIV duk suna da wannan sannan kuma akwai mutane da suke da hormonal imbalance shi ma suna samun duk wannan za a samu garkuwar su ba zai iya ansa kiran da rigakafi za ta yi idan zai shirya idan sabuwar cuta ta zo ya ta ba shin idan mutum ya yi allurar rigakafin corona yana nufin yana da cikakkiyar kariya kenan daga daga kamuwa da cutar? Babu wani abu da ake cewa cikakkiya a harkar lafiya. Babu wani makami na lafiya da za mu ce yana da kariya ɗari bisa ɗari babu ba wai a rigakafi ba ko ma menene ko kwaya ce ko kafso ne kai ko tiyata za a yi mutum ai babu garanti sai mutum ya mutu saboda Allah ya yi jikin mutum yadda yake ya fi karfin sanin mutum kullum likitoci koya suke jikin mutum Allah ya yi shi wanda yake ilimin sa ne shi ya bar shi baro kansa sani da tabbatar muke da cewa a yaran likita babu wani abu da muke kira 100% babu wani muke cewa never ko babu wani abin da muke cewa exactly duk wa'annan kalmomin ba sa cikin likita ba sa cikin harkar likita saboda Allah ya gina jikin mutum ta ilimin da yake shi kawai ya san wannan abu shi yasa kullum a cikin koyo muke menene dalilin da ya sa ma ake yin allurar su biyu na san yan Najeriya suna so su ji wannan dalili me yasa idan mutum ya yi ya karbi ta farko sai bayan watanni ko satuttuka ko kwanaki sai ya je yi ta biyu kuma yawa to ai wannan in kika duba wato ya danganta ga irin ita kanta sinadarin allurar a in kika duba a cikin allurar ma ya wanda ake sau daya wanda ake kira kamar jansan an jansan ta corona kenan kuma kuma idan aka duba har yanzu alluran yau da kullum ai akwai wanda muke tikenda wanda ita ma da sau daya ake yi sai kuma da zamani ya canza yanzu ake yi sau biyu amma akwai kuma kamar su meningitis da yellow fever kin ga sau daya ake yin su saboda haka ya danganta ga yadda aka yi shi na faɗa muke da farko rigakafi ana yin sa ko kwayoyin cutar gaba ɗayanta a kashe ta kamar wato kamar a ce patosis jinyar da take kawo eh, mashako ha gani to ita wannan kwaya cutar gaba ɗaya ake kashewa sannan kuma akwai wanda yake ba ma kwaya cutar ba a wani bangare da kwaya cutar ya fitar na jikinsa kamar da ake substance kamar tetanus to a wannan sannan kuma a wanda ke ce gaba daya amma kuma aka raunana kamar su polio irin su measles su meningitis so wannan kwayan cuta ce aka raunana ta ake cewa life attenuated da ranta amma kuma ba ta da karfi to ya danganta ga yadda sanadarin ya fito shine za a ce ko za a yi sau daya ko za a yi sau biyu shine ainihin wannan abu kamar polio kin ga duba ai kamar su hudu ake yin ta saboda duk lokacin da kika ba mutum rigakafin to zai kara karfin sa ne kamar aka ce kamar ana boosting din shi ne to haka abin yake tafiya kamar wannan corona ainihin sau biyu ake yin su yawanci in banda kamar Johnson and Johnson din nan akwai wato mutuwar tsohon sakataren harkokin wajen Amurka wato Colin Powell ya rasu sakamakon cutar corona labari ya zo mana cewa ya karbi rigakafin to 'yan Najeriya suna ta tambaya to kenan idan mutum ma ya karbi rigakafin zai iya kamuwa da cutar har kuma ta kai ga rasa rai me zaka ce wa 'yan najeriya game da wannan eh gaskiya ne wato wani bangare ne da ya kamata a ce hakika an yi bayani dan mutumin da in ba haikar lafiya ce a sa ba a ba zai fahimta ba mutuwar mr colin powell da ake cewa ya tana da alaka da corona wannan gaskiya ne kuma idan kika duba a cikin bude wannan magana da muka fara na faɗa muke allurar rigakafin nan aikin su ya danganta ga abubuwa da yawa idan mutum ainihin garkuwan jikinsa ba shi da ƙarfi. 'yan najeriya abin da ma ya fi damun su shine irin matakan kariya da ake ɗauka na cutar corona su sa abin rufe hanci wanke hannun na da rashin shiga cunkoso da sauransu to shin idan mutum ya karbi rigakafin nan zai iya yin watsi da duk waɗannan matakan kariyar ina ai lokacin da mamaci dauki rigakafin ma shine ma ya kamata ma ya kare kan nasa iya yi dauki wannan matakan kariyan saboda na farko wato daukar rigakafi kai ka kare kanka to amma kuma rigakafin ba ta hana cewa kwayar cuta ta fito sabuwa ta shige ka kuma idan ta shiga kai za ka iya haɗa wani har yanzu saboda haka shi yasa idan ba an samu abin da muke cewa hard immunity ba wato akalla kashi saba'in na mutanen da yake matsayin su ya kai kama a ce daga shekara goma sha takwas zuwa eh, zuwa sama na ƙasa to in ba a samu wannan matsayin ba ba za a ce an samu wato kariya na kasa gaba daya ba don ka kare kanka ka zo ka shiga cikin jama'a wannan ya fesa maka wannan ya fesa maka kai ma ka ɗauka ka je ka fesa wancan kai dai abin da zai maka shine zai hana cutar ta maka illa kama a ce ka je har a ce sai an kwantar da mutum a asibiti ko kuma a ce sai an baka iskar oxygen jin wannan dai wahalan da ake shiga shine take zai hana a shiga amma ba za ta hana ka ɗauka sabuwar shigan ma ko kuma ka ba wani ba saboda haka shi yasa muke cewa ko da an maka allurar rigakafi guda biyan to ya kamata ka kare kanka dan saboda kada sabuwa ta shigo maka kuma ki sani ana samun mutation tunda ana samun yanzu a ce ai akwai wani kala a can akwai wani kala a can kamar da ake cewa akwai wata kala ta shigo ta India akwai wanda irin wanda ce ta South Africa akwai wanda ake ce ake ake ce mata irin ta ta Ingila to kinga canja kama take yi to kaga in ka kare kanka ma wani wani kala ta shigo kaga sai ka yaga ta mutun illa shi yasa muke cewa ko da mutum ya riga kafin nan to a ci gaba da kare kai a ci gaba da sa face mask a ci gaba da ba da tazara a tsakani a ci gaba da da tsafta har sai lokacin da muka ga cewa akalla mun samu kashi 70 zuwa 80 na yan kasa kowa ya kare kansa insha Allah a lokacin ne za a dakile yaɗuwar wannan jinya masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas a nan za dasa aya a shirin namu na lafiya lafiya uwar jiki na wannan mako. Sai a tare mu a mako na gaba don jin ci gaban shirin a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Bayan ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.